Masu sauraron mu ku saurari wannan ba ta malam da za mu samu ku bidiyon yanzu yanzu ku kalla domin malam ya yi magana mai sanya zuciya da ratsa zuciya a cikin wannan ba hudu ta sa, Ku saurara amma kafin mu samu ku bidiyon da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararra domin haka ne zai ba ku damar samun bidiyoyin mu da kuma labaran mu a koyaushe mun gode masu sauraron mu da yin gyara a bayan kasa da yaki da farna shine halin su kamar yadda waɗanda suka kauce mu hanyar annabawa barna da fir'aunanci da ja'iranci da fitsara da dukkan wani abu wanda shaidan yake so dan adam ya lalace da shi shine tafarkinsu saboda haka mabiya annabawa su kansu sun isa shaida akan gaskiyar abin da suka zo da shi daga cikin inda allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ƙisar annabawa domin mu izina mu la'akari sura da Allah ya ambace ta da sura annabawa suratul anbiya sura da Allah ya ambaci annabi bayan annabi guda goma sha biyar amma an su ya kunshi darasi mai girma ga al'umma wanda yake nuna kan cewar annabawan nan baki ɗayansu hanyar su ɗaya addinin su ɗaya shine tauhidi ta Allah da kuma riko da Allah da mayar da dukkan bauta ga Allah da amintuwa da Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar a cikin wannan surar da abin da yake shi ma sunna ce ta dukkan annabawa cewa Allah ya gaskata alkawari a gare su ya sun gaskata sun gaskata tsakaninsu da Allah Allah ma kuma ya gaskata tsakaninsu da su domin ya nuna mana cewa duk wanda ya riko da Allah duk wanda ya riko da Allah to Allah ba zai tafar da shi ba kuma Allah madaukakin sa duk wanda ya gaskiya tare da Allah Allah zai gaskiya tare da shi shi ko shaidan duk wanda ya gaskata masa duk wanda ya gaskiya tare da shi to shaitan a lokacin da yake matsanancin bukatuwarsa zai saba masa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba labarin labarinsa yayin da zai tashi yana hudu ba a cikin wutar jahannama ga mabiyansa ya ce ba ni da iko ba ni da iko a kanku illa an da autukun fastajartun li falata lumuni wa lumu fusakun. ya bude da cewa inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftukum Allah ya yi muku alkawari alkawarin gaskiya a harshen waɗannan annabawa ni kuma na yi muku alkawari na saba muku to kada ka taba neman ko tsammanin cika alkawari daga wajen iblis dan lis abinda zaka abinda yake tabbatacce daga gare shi shine saba alkawari da da warware alkawari da ha'inci da dukkan wata mummunan ɗabi'a su ka annabawa a akasin wannan ne Allah ya ambaci daga cikin annabawan wanda Allah ya so mu ambato shine annabi Musa da annabi Harun ya ambace su da cewa ya ba su littafi wanda yake haske da shirya ga masu tsoron Allah sai ya biyar da shi da cewar wannan alkur'anin shi ma ambato ne wanda yake mai albarka don haka kada ku yi inkarinsa za ku yi inkarinsa ne yana cewa wato kada ku yi inkarinsa kamar yadda Allah ya ba annabi Musa da annabi Harun littafi wanda da shi ne aka samar da shari'ar taura wanda bani Isra'il ka ci kaɗinsu tun daga tun daga lokacin annabi Musa har bayan annabi Isa har rana irin ta yau suna cutiya suna alfahari da shari'ar taura to Allah annabi Musa da annabi Harun su su biyu kawai Allah ya ba su idan ba gaskiyar annabawa ba ta yaya za a yi wannan abin da Allah ya bayar da shi a hannun annabi guda biyu mutane guda biyu daga cikin bayinsa da ya zaba ya ba su annabci ya zamanto ya wanzu ya ɗore har shekara nai, wannan aya ce na kan cewar ba za ka samu wannan tare da wani ba a cikin tarihi in ba ga annabawa ba. ina abubuwan da 'yan falsafa suka yi ina abubuwan da masu tatsuniyoyi da al'adu suka yi yau duk sun zamanto sai dai a karanta su a cikin littafin tarihi amma ba haske ba ne wanda mutane suke tosana suke rayuwa a bisa koyarwarsa sannan allah ya biyar da shi da ambatan annabi ibrahim jagoran tauhidi jagoransa kaɗai ta allah da yadda mutanensa suka haɗu ga baki ɗaya ga baki ɗayansu babu ko istisna'in mutum ɗaya suka yi masa kaidi don su halakar da shi da yadda Allah ya bayyana mu'ujiza ya keta al'adar wuta ya sanya wuta ta zamanto sanyi da aminci a gare shi sannan ya tsirar da shi daga ƙasar da suka yi masa kaidi ya zuwa ga ƙasa wadda take mai albarka ita ce ƙasar falasɗin da shi da annabi lot wanda ya yi imani tare da shi su su kaɗai a cikin mutanensu amma yau wa kake ji daga cikin waɗanda suka yi ma annabi ibrahim kai amma gashi nan allah ya rike ya kiyaye ambaton annabi ibrahim ya sanya masa kyakkyawan ambato a cikin dukkan mutanen baya kowa yana ambatonsa da alheri sannan allah ya ambaci annabi lut da yanda ya tashi ya yaƙi da barna barnar da ba a santa ba a cikin tarihin bani adam ita ce barnar alfasha maza na zai kema maza mata na zai kema mata Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da shi daga mutane waɗanda suke mutanen wato wasassun mutane fasikai ya tsirar da shi sannan annabi Nuhu daga baya kafin nan ya kira Allah Allah bai tabar da shi ba Allah ya amsa kirarsa saboda duk wanda ya wanda ya rike Allah to Allah ko zai kiyaye shi cikin cikin kifi amma bai manta da Allah ba a cikin wannan hali ya rinka kira ga Allah a cikin dufai yana la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ya ce muka amsa masa muka tsirar da shi daga bakin ciki to kamar yadda muka tsirar da shi daga bakin ciki haka muke tsirar da muminai wannan aya ce shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani wanda zai shiga cikin bakin ciki ya kira Allah da addu'ar gunnun ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh A ce Allah ya yaye masa sannan Allah ya ambaci annabi zakariya da annabi yahaya wanda annabi zakariya yana bukatar yana neman ɗa a wajen Allah nema ne nema ne ba neman yayewar bakin ciki ba bal nema ne daga cikin rahamarsa ya nemi ɗa bayan ya yanke kauna daga samun haihuwa matarsa rara ce amma Allah ya amsa addu'arsa ya bashi annabin Allah ya haya kuma ya sanya ɗan da ya bashi annabi suka haɗu suna bauta ma Allah suna kiran Allah rahaban wa rahaba annabin karshen zamani wanda dukkan sakonnin annabawa sun tattara a cikin abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunna Allah ya rayar da mu akan tafarkinsa ya ɗauki ranmu akan tafarkinsa ya tayar da mu a cikin jama'arsa ya shayar da mu daga cikin tafkinsa ya wuce da mu siradi da addu'arsa ya kuma shigar da mu aljanna da cetonsa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت To da fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace, kuma mu dace mu zamo masu kwaikwayon waɗannan annabawa waɗanda Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo da shiriya waɗanda dukansu suna ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallama domin shine shugaban jagoran masu bin Allah waɗanda Allah ya aiko dukansu shine shugabansu jama'a ya kamata mu gyara halayenmu sannan kuma faɗaka akan dukan abubuwan da malam ya nusashe mu musamman ma gami da koyi da addini da riƙe sallah da ba da zakka da dai sauran abubuwan da addinin musulunci ya shar'anta dukkan wani wanda yake cikin sa yayi To masu sauraron mu mun gode bisa sauraron wannan wa'azi na malam da kuka yi. Ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararra domin haka ne zai ba ku damar samun bidiyoyinmu da labaran mu a koyaushe da zarar mun dora za mu sanar da ku.